Saka mai wuya. Dubu ashirin da bakwai ba ta kai yawan dubu saba'in ba. Tun da ba ta kai bai kamata a ce ga wanda ce ba sai dai a kira a yi wuri a ce ba Ka'idar shi ne dole sai ƙuri'a ta zama da sa hannun presiding officer da kwanan wata da sam ɗin a jiki. Duk ina ga zama ba ɗaya daga cikin wayannan abubuwa to wannan ƙuri'ar ba ta zama tabbatacciya ba kuma ba za a kirga ta ba ta zama invalid. Mun mai shari'a da kanta Allah ya kamata ce akwai wannan jira ta faru a lokacin umaru musa allah ya fi kafarta masa da mai girma muhammadu buhari da yake magana da cewa ba a yi da su ba yana nufin ya ce su jam'iyyar su da kuma abba kabir yusuf ba lauyoyinsu a kotu ba za mu yadda ba za mu ɗaukwa ƙara wannan abin wanda zai mana sunan sa ƙarya sunan sa wasan kwaikwayo sunan sa zalunci Jama'a barkan ku da wannan lokaci barkan mu da saduwar mu da kowa wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Daga ranar Talata da ta wuce lokacin da muka fara kawo muku muhawara kan shari'ar gwamna ta jihar Kano an samu wasu shari'o'i na gwamna a jihohin Arewa maso yammacin Najeriya guda biyu da suka faru a zuwa wannan lokaci ne yau dinnan wato a jihohin Kaduna da kuma Sokoto. Hukuncin da kotunan shari'a zaɓe suka gabatar a jihohin Kano da Sokoto ba sa da wata tababa ko kuma shaka kan yadda suka gabatar. Kamar yadda aka sani a shari'a da aka gudanar a jihar Kano, ita wannan kotun zaɓe ɗin ta tabbatar da cewa ba ɗan takarar jam'iyyar nnpp wato abba kabir yusuf ne ya cinye zaɓen da aka yi na gwamna ba a watan maris da ya gabata ta ce nasiru yusuf ga na jam'iyyar apc shine ya lashe wannan zaɓe ɗin haka zalika ita ma shari'a da aka yi kan zaben gwamna a jihar sokoto ba ta da wata tababa da wata tangarɗa dangane da ita domin kotun ta fito kai tsaye karara ta ce amin aliyu na jam'iyyar apc shine ya lashe wannan zaben na gwamna wato ya nasara akan malam sa'idu umar ɗoban doma na jam'iyyar pdp kenan to amma a shari'a kaduna kam akwai rudami a cikinta domin biyu daga cikin alkalai ɗin sun ce ubasani na jam'iyyar apc ba shine ya ci zaben ba wanda suka ce ya ci zaben shine isa muhammad ashiru na jam'iyyar pdp to da shi ashiru din da shi ubasanin dukkan bangarorinsu sun ce za su daga wannan shari'a din zuwa kotuna na gaba to a dukkan waɗannan shari'o'i din da kanan da sakwato da kaduna din dukkan 'yan takara din waɗanda ba su samu nasara ba sun ɗauki alkawarin cewa za ci gaba da bin hakkinsu har zuwa kololuwa wato har zuwa kotun koli ta ƙasa din. to mu dai za mu ci gaba da duban abubuwan da ke faruwa kuma in abun ya kama za mu bi jihohin nan ɗaya bayan ɗaya mu kawo muku muhawara kan zaɓen nasu ko kuma kan rikicin zaɓen nasu a yau kan za mu kawo muku kashi na biyu ne na muhawarar da wakilin mu na kano muhammad ibrahim kore shirya mana ne tsakanin hashimu suleiman dugura wato shugaban jam'iyyar nnpp na jihar kano din da kuma honorable muntari ishak ya kasai jigon jam'iyyar apc kuma tsohon kwamishina a karkashin gwamnatin ganduje to amma kafin su tsunduma cikin muhawar tasu bari mu ji wasu ra'ayoyi na wasu kanawa kan wannan al'amari Suna na jara bisalu gaskiya wannan hukunci da aka yi kiya ni dai ban ji daɗin sa to ni abin da nake fata a matak na gaba na kotu da su tsaya su duba su tsaya dai su duba sosai da sosai a yi adalci a wannan shari'a To a gaishe ku, to za mu buɗe wannan muhawara ta yau ne da kalaman da shi da Ishaq ya sai inda yake gabatar da abubuwa uku da suka jingina a kansu a cikin shari'a tasu inda suke kalubalantar nasarar jam'iyyar NNPP. Kararrakin nan da muka shigar abubuwa guda uku muka shigar muka yi kuka a kai. Na farko dai rashin cancantar ma shi kansa wato ɗan takarar jam'iyyar NNPP Abba Kabiru Yusuf ya zama ɗan takara. Domin an baka bi ka'ida ba ta tsarin mulkin ƙasa na ka zama dan takara wannan yana da dama hukumar zabe eh, ta kotu tana da dama in ta tabbatar da haka ta sauke zaben ka ta karbe ta ba wanda take ganin shine ya zo na biyu haka kuma ɗaya daga cikin wannan takardar kenan na biyu kuma mun kalubalanci yawan wayannan ƙuri'u da suka samu wayannan ƙuri'un da suka samu suke maganan miliyan ɗaya da wani abu mun kalubalanta don mun gano akwai ƙuri'un bogi don haka muka zo muka nemi kotu ta bamu dama mu je hukumar zabe a ɗauko akwati bai akwati karamar hukuma bai karamar hukuma a tantance a gano adadin ƙuri'un nan a tabbatar da abin da yake akwai haka ne kukan da muka ko ba haka bane kuma an fara aikin nan tare da jami'an tsaro da wakilan su jam'iyyar na bibi aka fara sai da aka ci rabin ko kuma sama da rabin ma ƙananan hukuma don an yi karamar hukuma ashirin biyar da su ake zuwa a tantance wayannan abubuwa aka gano wayannan abubuwa kuma wayannan ƙuri'u sai da muka je bayan an zaro su an zakulo su sai da muka suka tabbatar hukumar zabe ta tabbatar da su abin da bature yake cewa true certified copy wanda kowanne sai da suka buga masa sam suka sa hannu wayannan kurwan su muka ɗauko muka kawo kotu sannan muka kawo abin da ake cewa bibas machine aka kawo shi kotu aka zo aka kantance sannan muka gabatar da shaida wannan wannan eh, ban karɓe ba ah, alhaji mutari ya kasai Eh, Hashimu Dugura duk wannan abubuwan da aka yi haka ne an yi su kuma a gaban lauyoyinku da sauran shaidu misali? Suke da daga waje zarfi suna kan su yawanci sun yi alƙalancin da kani. Shi bai gaya mutum ɗaya wanda ya halitta wannan zuwan yadda cewar sun je sun yi a matsayin na masu hukuma a sama masu hukuma a tsakiyar ƙasa sun je sun yi dabarunsu amma abin da muke faɗa shi ne hukumar zaɓe sashi na ɗari da sittin da biyu na tsarin mulki kafin tarihin Najeriya ya tabbatar da cewa babu wani mutum bayan electoral officer da presiding officer da electoral officer sun zo su tabbatar da zaɓe sun buga stamp sun dikilarin wanda ya ci babu irin wani hukunci da ya kamata ya biyo baya illa hukuncin da suka yanke na lokacin da gabatar da zaɓe domin mai shari'a da kanta Allah ya kamata ce akwai wannan jira ta faru a lokacin Umaru Musa Allah ya zika abarta masa da mai girma Muhammadu Buhari a dubu biyu da inda buhari ya ɗauki ƙuri'u da yawa ya kawo kotu cewa an masa ainihin ƙuri'un da ba sa cikin tsari wannan ne ya sa kotu ta duba da ta gani ta duba wannan shashi na ɗari da ta ce babu wani mutum da ke da hurumin sanar da wani ya ci kowa a faɗi illa hukumar zaɓe saboda haka idan hukumar zaɓe ta tabbatar da wannan ƙuri'u daga hannun hannunta suke kuma ita ce ta buga su ba wani ne ya yi nan ba to babu yadda za a yi a ce an saba wannan abu. Amma ita kotu abin da ta ce ai ƙuri'u na hukumar zaɓe ne amma ba a sa wato hatimin hukumar zaɓe ba kuma ba a sa babu kwanan wata kuma ba a sa hannun babu sa hannun jami'anta. Ai shi shi yasa nake gaya maka cewa Malam Hashimu Dugurawa bai karanta tsarin mulkin Najeriya ba ko ma bai san shi ba. Inda ya karanta tsarin kuma da akwai doka da aka yi gyara ta shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu. Duk an gyara dokar nan ta kawo nan gyare-gyare Ina jin kamala, ina jin a Hashimu. Ni ne a gulo ba kai ba. To ka bani an gama da nisa kan. ka. Abun da jin mm. Aliyar da kanta ta faɗa ta ce wannan baya cikin abin da za ta yi tsanin dokoki a kan. Amma abu ma ta zai ta zagawa ta zagawa ta zagawa ta ta hanyoyi. Ƙuri'an ma da aka zaɓan wanda ta zama 'yan bari guda dubu saba'in ce. Nan kuma ta ce ga wani ya samu ƙura idan ta ɗaya wani damu da ta ɗaya a ƙarfinta da ikonta. Ƙura a dubu ɗari da sun da wani abu. ta ce ya samu kura dubu ashirin da bakwai a kanmu ko ai idan zaɓe kuma ya zama total invalid board da aka da samu ya fi total winning number da ofin da ba su ya samu ma'ana dubu ashirin da bakwai ba ta kai yawan dubu saba'in ba tun da ba ta kai ba bai kamata a ce ga wanda ya ce ba sai dai a kira zaɓen bugi mu a ce ba amma kawai ta rufe idan ta da wani idan kamar kamar Suleiman Hashim Dugura ku kaman kun fi a ce da a ce kamar in conclusive ita alƙaliya ta ce ayi a ba so bane ai ba so bane ai mu abin da muke so kawai Allah ya ba mu zaɓe ainihin ta ce mun cika majalisa da alhakin faɗa ta faɗa ba mu muka yi ta ba ba yan mu wace aikin kowa take yi ta yi zaɓe ta gamsu ta buga ta sanar kamar yanda. suka sana a sauran jihohi kuma wannan wanda ya da zaɓen namu ci ita ce jiha ta shida da ya san ci zaɓe amma bai san dalilin da aka zo aka yi nema a rena shi auna wasu bai iya aiki ba a ce bai faɗa daidai ba sai wani alƙali ne da faɗa ai ba aiki alƙali ba ne faɗin ga wanda ya ci zaɓe. kamar bayanan ka sun nuna ba ku gamsu da ma da wannan tsari da alƙali ya ce ba kenan. watsi da shi muka kirta shi kowa da ɗaukara na mu don hukunci ɗan yi hukunci ne. honorable eh, mutari ya kasai ga alama karfa a tsami yanayi na tali kota ko matin da kaji shi hashi musulman yana cewa jam'iyyar su ta NNPP za ta ɗaukaka ƙara. To ai abin da nake so hashi mai gane da yake magana da cewa ba a yi da su ba yana nufin ya ce su jam'iyyar su da kuma abba kabir yusuf ba lauyoyinsu a kotu duk wannan wata shidan da ake zuwa ake zama ake kalubalantar abubuwan nan su ne kawai daga alkalai sai lauyoyin jam'iyyar apc ne kawai ba lauyoyin jam'iyyar NNPP ba lauyoyin Abba Kabiru Yusuf a wajen duk lauyoyin nan suna nan kuma duk shedin da muka gabatar sun yi cross examining su. sun musu tambayoyi kuma sun ba da amsoshi kuma mun ɗauko shedin nan daga kan kowane akwati mun kawo based on wa'annan abubuwa ya sa ita hukumar zaɓe ta tabbatar da cewa wa'annan ƙuri'u tabbas na suke da alhakin tabbatar da su ba tabbatar da su ba domin a tsarin mulkin kasa da kuma gyaran dokar kasa da aka yi ka'idar shine dole sai ƙuri'a ta zama da sa hannun presiding officer da kwanan wata da stamp din a jiki duk inda aka zama ba ɗaya daga cikin wayannan abubuwa to wannan ƙuri'ar ba ta zama tabbatacciya ba kuma ba za a kirga ta ba ta zama invalid sai da kawai nan ƙuri'u da aka tsebo Aji Musulman wai Aji Musulman waya aka ne ya zama cewa ƙuri'unku nan wai babu hatimin hukumar zaɓe ba ma kwanan wata ya aka yi ya aka aka a ragaya. Wannan na muka ita kanta wani alƙalin da kanin sun wasu hukunci da kanta ta faɗa ta ce wannan abun ya faru a lokacin ta faru abubuwa guda uku wanda sai gabatar wata suka ce ba su da kurmi akan tuhumar su wannan in ce na farko abubuwa ba ɗan jafiya ba ne na biyu suka ce ba shi da katin jafiya na uku suka ce ƙurƙun da aka jefa ba shi da ba su da san ba su da wayi ta ce duk wainnan guda biyun na farko da rashin kati da rashin zama ɗan jabiya wannan for election matters ne sannan wannan ma da ta faɗa na cewa an jefa ƙuri'u wanda ba su da fam ba su da kwanan wata ba su hannu ta ce duk wannan ya faru a lokacin umar musa ado allah ji kansa da gafara da malam buhari kuma aka tabbatar da umar musa shi da shugaban kasa kuma har ya mutu ya koma ga allah ba su ke yi ba saboda wannan laifin. kuma da haka wai kun yarda cewa babu katimin kenan. ba za mu yadda ba za mu ɗaukar ƙara muna kira da magoya baya Akwai da hankalinsu wannan abun billahi sunan ramana karya sunan sunansa wasan kwaikwayo sunansa zalunci ko ba zama mu ba Allah ba da wani bayan Allah yadda. To a gaishe kuma malamai to in Allah kama rana wato za mu zo da kashi na uku na wannan muhawara din kuma akwai abubuwa zafafa da za ku ji an taɓo daga cikinsu shine shin tsakanin jam'iyyar NPP da APC wacce ce shugabanninta suka fi zalunci a ganin su masu yin muhawara dinnan sannan idan aka ce jam'iyyar apc ta yi nasara yusufu gawuna ya dawo ya zama gwamna za su ɗauki ayyukan da anpp suka fara su ci gaba da su ko kuma su ma za su mai da agogon bayani. ne sai a jira mu zuwa makon gobe in allah ya kai muna godiya ga su Baƙin namu hashimu suleiman dugurawa da kuma shi muntari ishaka ya kasai da kuma musamman shi wakilin namu mahmud ibrahim kwari da ya shirya mana wannan muhawara kuma ya ce lo mana ita daga can ta dabo a madadin surukan ne ne ali mustapha sokoto mun ba ku lafiya